A makon da ya gabata ne dai Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta amince da bukatar da bangaren zartaswa na jihar ya gabatar mata na neman rancen kuɗi naira miliyan dubu uku da miliyan ɗari shida domin kammala wasu manyan ayyuka da aka soma. Sai dai kuma lamarin ya fuskanci kalubale da kakkausan suka daga jam'iyyar adawa a jihar wato PDP. wacce a wani taron manema labarai ta zargi gwamnatin jihar da kuma musamman majalisar dokoki na amincewa da karɓo kuɗaɗen da take zargin za a yi amfani da su ne domin siyasa. Alhaji Ibrahim Mil Goma shi ne shugaban jam'iyyar PDP a jihar Sokoto. Wannan gwamnan da ake magana zai ce wannan bashi saura ne wata tara shi kare wannan tafiyar. Kowa ya san lokacin da an shi mulki mai girma tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Dalhatu Bafara ya sani fa cewa ya ban mai biliyan goma sha uku zunzurutu ba bashi. To amma yanzu halin da ake ciki bayan bashin da ake bin wannan gwamnati da na 'yan kwangila da na sauran mutane to shine kuma zai kara cewa mu da bashi to don haka mu dai a kan halin da muke ce mu dai jama'a Sokoto kuma jama'an mutanen PDP ban mu yadda ba don haka duk banki da ya kuskure ya bashi ya sani cewa insha Allah ya san zai neman kuɗin sa kowa ya san fara gamin tana bashi kuɗi akan kari a lokacin mai girma gwamnan tsohon gwamnan jihar Sokoto kuɗin da wannan ke samu ya kasa nashi uku amma kuma Allah ya sa yayi gwamnati ya kare yayi auka to saboda haka babu dalilin zai cewa za a ci ma wannan jiha bashi wannan kuɗin yana son ya anshe su ne kawai don shi kamfe to don haka ba za mu yadda ba to amma da yake mai da martani kakakin majalisar dokokin jihar ta Sokoto honorable Lawal Muhammad Zayyana ya bayyana zarge zargin a zaman marasa tushe inda ya ce sun yi haka ne domin ciyar da jihar gaba. Wannan bashin da aka nema daga farko dai su bankin su suka ga yanayin da muke ciki suka ce suna son su ba mai girma gwamna wannan bashin don ya iyar da waɗan ayyukan cikin dan wannan lokaci kamin ya ba su mulki. Kuma mai girma gwamna ya yi tunani ya kawo mana mu kuma mu ga ya dace saboda bai kamata a bar projects ɗin da ba ƙarasa ba wanda ake cewa abandon project. kundin tsarin mulki na ƙasa ya ba mu dama a cikin section na Ɗari ɗaya da mu yi approving mu yi appropriating kuɗaɗen da za a kashe a jiha kuma shi ya bamu dama muka zartar da wannan hukuncin da muka yi na afrubin wannan loan din kuma siyasa ce zaka ce amma kuma wadda ba a yi ta akan basira ba saboda da an yi ta akan basira ai har da mutanen su a cikin majalisar nan kuma don muka yi approving sannan kuma in dai mutum dan Sokoto ne ai ya ga irin ayyukan da mai girma gwamna ya yi manya manya waɗanda tsora kaɗan a kammala su to waɗannan ayyukan mai girma gwamna bai so ya ya bar su ba a karasa su ba sai dai in wanda ba dan ƙasa ne bai ko kuma zaune yake a Abuja ya zo ya wannan nazari saboda bai sa abin da Sokoto take ciki ba. A zaman majalisar dokokin na ranar Alhamis ta makon jiya ne dai majalisar ta amince da bukatar ta gwamnati sakamakon jefa ƙuri'ar mafi rinjayen 'yan majalisar 26 daga cikin 30 da suka halarci zaman da suke goyon bayan bukatar ta karbar bashin. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.